zuciya annabi ya ce ita ce zuciya saboda haka waɗannan da ji da gani suna jagoranci zuwa ga hanya ce da take sadar da sadar da abubuwa zuwa ga zuciya su ce sa aka ambace su daban sannan ya nemi tsari allahumma inni a'udhu bika ce la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal fasl ina neman ka tsare ni daga kafirci da talauci hada al-kufru wal faqr a wuri guda don a nuna wato wani lokaci idan talauci ya yi tsanani kuma sai zama zuciya babu tauhidi a ciki to yana kai ga mutum ga kafirci to in talauci ya yi tsanani sannan ya zama zuciya ba ta da tauhidi ba tauhidi a cikin zuciya ba ta san cewa inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ba san Allah shi ke ba wani ba ya hana wani cewa duk abinda mutum ya samu daga Allah ne abinda bai samu ba daga Allah ne اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك abin abinda duk ka bayar ba mai hana ba mai hana abin abinda ka hana ba mai bayar da shi to zuciya da ta zama ta rasa irin waɗannan abubuwa a cikinta irin wannan fahimta tare da ita to za ka samu idan talauci yawa za ka ta ya ja ta zuwa ga kafirci to musamman ya zama na faƙarul hulu akwai الفقر من الأموال الفقر من الجنى أما أقوى أقوى فقر النفس فقر أقوى فقر المال أقوى فقر mutum ba shi da wani abu tare da shi wannan ba wani abu ne kusan dama daga cikin sahabbai haka suka rayu cikin annabawa an samu wanda suka rayu haka haka wannan ba shine matsala ba faqrun nafs faƙurin nan wato zama da zuciya wato tana cike da talauci a mutum yana da wato talakan zuciya wannan ita ce shi ne matsala amma in yana da wadatar zuci to wani shi ne shi ne mawadacin ma ba mai yawan wadatar dukiya ba don wani za ga yana da wadatar dukiya amma yana da faƙurin nas yana da ginal mal amma lakinau faƙirun nas ga dukiyarsa har dukiya amma sai ka kai da baka samu dukiyar da kake da irin tashi ba ka fi shi nutsuwa ka fi shi rayuwa rayuwa ta walwala ka fi shi wato dangana shi za ka same shi ila ga dukiyar amma ya kowa haɗama abinda zai yi akan wani dan abin da bai taka karya ba kai da za ka iya yi ba za ka tuci makocinka ba ba za ka zalunce shi ba don ka samu wani abu nashi amma shi zai iya zalunta zai iya cutar da shi zai iya kokarin ya raba shi da gida gidansa in gida gare shi ko gonarsa in gona ce saboda kawai shi yana da yana dukiya daga wannan ganiyar mal ne laki na fakirun nas ta fuskar dukiya ya tara dukiya amma kuma zuciyar tashi a talauci kake yana da matacciyar zuciya to wannan ba shine hakika ba shine mai wadata ba mai wadata wanda yake da wadatar zuci ko da kuwa hannunsa ba ya komai amma Allah ya bashi dangana ya bashi mai da al'amari ga Allah ya bashi tafwidi fawwada al'amuransa ga ubangiji wa fawwidu amri ila Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-ghina bi kasrati al-arab walakin al-ghina ghina an-nafs ba yawan dukiya ba yawan kadarori shine wadata ba annabi yace wadatar zuci ita ce wadata saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ubangiji ta'ala ya ba shi wadata don ya zama yana da wato godiya da duk wani wanda Allah ya bawa wadata godiya sannan ya ba shi zuhudu gudun duniya ya mafi kowa kuma gudun duniya su ga wajaraka ba ga wajaraka ailan fa agna to amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta wajarhu wajarhu marhunatun inda yahudi a fa'ada Allah ya bar duniya a sirkensa a hannun wani yahudi a ya karɓo abinci a gurinsa ya bashi jinginar sirki kafin ya biya shi Ku kaga wannan ya haɗa masa duka biyu gashi bai bai zama yana da fakrun nafsi ba yana da wadata kuma ya fi kowa kyauta ya fi kowa kyauta duk abin da ya samu zai sannan kuma ya bashi wato dangana wanda ya fi wanda ya fi kowane wanda ba shi da shi dangana to a uzu bika min azabil qabr ina neman tsarin ka azabar kabari an ambaci azabar kabari saboda ita ce mafarin azaba daga nan ne mutum zai fara sanin abin da yake jiran shi na azabar lahira da kabari da za a fara fahimta shi za a fara ya nemi tsari daga azabar kabari in ya zama na kabarinsa ya zama babu azaba kaga babu shakka ya san cewa gaba ma za ta yi kyau amma in aka fara samun matsala tun daga kwanciyar kabari to mutum ya shiga cikin matsala kenan kuma Allah ya shi a sai addu'a ta gaba ko zikiri na gaba shi kuma yana cewa hasbi Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbi Allah لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات ولا حديثي أم الدرداء يتكتر وجشدك أبو الدرداء أبو الدرداء آه، رضي الله تعالى عنه ويمر آه، أبو داود يا فتاة دون حديثي ابن السني أبو داود آه، ده ابن عساكر أشكين تاريخ دمشق ده معلمي لبندة بس فتاة حديثي a hadisin karshe a sa a karshen hadisin ruwar abu dawud yake cewa wanda ya faɗi wannan da safe ko da yamma sau bakwai kafahu Allahu ma ahammahu sadiqan aw kadhiba kafahu Allahu ma ahammahu sadiqan aw kadhiba wanda ya faɗi wannan addu'a da yamma ko da safe Allah zai isan masa abin da duk yake damunsa ya faɗe ta ne da gaske ko ba da gaske ba wato da gaske ko da ƙarya? to wayar abu dawud ruwa ce makofa wato abu dawud ya fitar da shi ba tare da jingina lafazin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar magana abu darda ce abu darda ya ce bai ce annabi ya ce ba haka ya abu dawud take ce ya mawqufa amma kuma karshen ta ya kare da wannan kafahu Allahu ma ahammahu sadikan aw kadhiban wannan karshen yana da ishikari, yana da matsala saboda abin da kai da gaskiya shine Allah ke baka lada a kansa amma ba abin ka faɗa da kariya ba ba da an samu lada ka samu yin bukata abinda ka faɗe shi amma cikin rashin gaskatawa ko ba da gaske ba wannan ba ka samu biyan bukata da wannan amma hadisin sai ce ta fahu Allahu ma'a musadikan aw kariban wannan ta sa Sheikh Nasir Albani ya kawo hadisi a cikin sai sirrin hadisin ba'ifa yace hadisi ne munka hadisi ne munka saboda wannan ziyarar da suke karshe Ibn Sunni a cikin littafin Sa'amul Yawm wal Laila ya kawo hadisin ta wata hanya ba hanyar abu dawud ba ta hanyar a wani da ake kira a ahmad ibn abdullahi ibn abdul razzaq shi kuma da kakansa abdul razzaq ibn ibn muslim ya kawo shi an abi darda an annabi sallallahu alaihi wasallam an abi darda an annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai faɗi waccan ziyadar ta ƙarshe ba wato babu kafahu Allahu ما أهمه سابقا أو كاذبا باب إذا أشتروا ابن السلمي أما كما يجي من حديث سورة النبي صلى الله عليه وسلم آه، ابن كثير كشان سورة التوبة عند ونن آه، ونن آه، ونن ونن لفظ يزور قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم عشان سورة التوبة يا كاوا حديث عند سنن أبي داود أما بأمتي ونن كهرم الله ya ambaci ƙarin sadukan aukadiban ba amma ya kawo shi talwaya ibn asakir da wannan ƙarin kuma ya raunana shi ibn suyuti shi ma cikin addurul mansur ya kawo shi tarwaya abu dawud amma babu ƙarshen ba tare da wannan sadikan aukadiban ba da wannan yana da matsala kannan ziyada tana da matsala da haka ibn kafir yake cewa haziri ziyada gariba wannan ziyadar tana da launi a ruwayar mafu'a ya ce cewa haga munkar Allahu alam shi ma ya ce hadisi munkar ne tare da wannan ziyadar a sauraka wannan ziyadar sai ce za ta bata ruwayar amma aka cire ziyadar kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyi in ka cire ziyadar a cikin ruwayar da ka cire ziyadar da fahu lahu ma a hamma sadiqan aukar kadiban ka cire wannan karin za ka iya cewa hadisin ya tabbata zuwa ga abu darda wanda isnadinsa a gurin abu dawud yana da kyau zuwa ga abu darda abinda ya kawo iskari shine wannan kafahu Allah Sadikan. amma ahammahu Sadikan aw kadiban shi ya kawo iskari a cikin a cikin to in ka cire wannan ziyadar kana iya cewa hadisi ne mawquf wa lahu hukumar rafi tunda duk abinda za a faɗa kuma a ce ga wani lada iyakantacce da za a ba mutum wannan ba zai yi a yi shi ta ishihadi ba wato ba za ka yi ishihadi ba ka ce ga wani aiki idan mutum ya yi shi zai samu lada iri kaza dole sai an samu nasti daga annabi sallallahu alaihi wasallam in ba a samu nasti ba to mutum in ya haka ya karamba ne sahabi ba zai yi wannan ba tunda har ya ce mutumin da ya faɗi wannan kafahu Allahu ma ahammahu Allah zai iya isan maka da abin da yake damun sa to wanda ya nuna cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ka zaka iya cewa hadisin ya tabbata zuwa ga Abu Darda mawqufan amma hukuncin sa hukuncin rafi wato hukuncin sa hukuncin abin da yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka hadisin dai da wannan siga ba tare da wannan ƙari na ƙarshe ba muna iya cewa ya tabbata ce za mu ga abin da yake ta hasbi la ilaha illa huwa hasbi Allah ta'ala ya isan mun ko ya ishe la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin wannan al'arshin mai girma ya faɗa haka sau bakwai ya faɗa haka sau bakwai to abin da yake cewa Allah ya ishe shi ya ishe shi komai ya isan masa komai a cikin dukkan komai to wannan zai sa ubangiji ta'ala ya isan masa cikin dukkan abin da zai fi karfinsa ko zai dame shi a rayuwarsa ko a wannan yinin sai zikiri na gaba da shi ne na goma shi kuma yana cewa Allahumma ina tsaluka al'afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma ina tsaluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي حديث ون حديث نيل ابو داود بن ماجه سكوت دشي كما حديث نيل تبتشي صحيح آه، ان شاء الله من يسالك العفو والعافيه سنتكلم دشي لابن عبد الله بن عمر لابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma inna as'aluka al'afwa wal afiya ya kan yi wannan addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka afwa wato yafiya wal afiya ina roƙonka lafiya fi dunya wal akhirah a duniya da lahira Allahumma inna as'aluka al'afwa wal afiyata ya Allah ina roƙonka afwa wato yafiya wal afiyata da lafiya fi dini wa dunyaya a cikin addini na da duniya ta, wa ahli wa mali da iyalina da dukiyata Allahumma sur aurati ya Allah ka sitirci al'aurata wa amin rawati ka amintar da tsorona Allahumma fazni min bayni yadayya ya Allah ka tsare ni daga gaba gare ni wa min khalfi da bayana wa an yamini kuma ka tsare ni daga haguna wa an shimali daga daga dama na wa an wa an yamini daga dama na wa an shimali daga haguna wa min fauki, ka shari ka tsare ni daga sama na wa a'udhu bi 'azamatika an uqtala min tahti kuma ina neman tsarinka ina neman tsari da girmanka da kada a mamaye ni kada a mamaye daga karkashina kada a mamaye ni daga karkashina wannan ita ce addu'ar da abdullahi dan umar ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi kuma za mu ga cewa ta kunshi neman tsarin allah ta'ala da afuwa da lafiya daga abubuwa da yawa ta Allahumma inni as'aluka al'afwa Ya Allah ina roƙonka al'afwa afwa afwa shine yafiya yafewa wal afiyata fi dunya wal akhirah wal afiya da lafiya to lafiya ubangiji ya tsare shi ya tsare bawa ya kare shi daga dukkan wasu cututtuka daga dukkan wani bala'i shine lafiya Allah ya bawa bawa kariya daga wata cuta daga kowace irin cuta ya ba shi kariya daga kowane irin bala'i ونشأ ونشأتك العافية في الدنيا والآخرة